يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تشكي إكوان yau muna ranar 22 ga watan biyu watan safar shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 4 ga watan 12 shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdulbaqi za mu tashi a shafi na sha bakwai inda za mu karanta hadisi na sha takwas a ƙarƙashin babi na goma babu mallaki Allah bil imani wa huwa ghairu shakin fihi dakhala jannata wa haruma ala nar babin da ke bayani akan cewar wanda ya haɗu da Allah da imani wanda babu wani kokonto a cikin wannan imani nasa zai shiga aljanna kuma ba shi ba shiga wuta da yaddar Allah shine ma ne yace hadithu mu'adh ibn jabal hadisi na takwas shine hadisin sahabin annabi mu'adh dan jabal radiyallahu anhu Allah yarda da shi ya yace baina ana radifun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a halin na ɗan goyo wanda aka goya a bayan dabbar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahal babu wani abu tsakanina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a dabbar da muka hauni da shi ya goya ni sai gwargwadon ƙarshen siddin da ake ɗorawa taguwa akwai siddi da ake hawa taguwa da shi yana da wato anin ɗan madogara da mutum zai iya jingina ta baya to kamar da ake sanya doki siddi to akan sanyawa wa raƙumi ma siddi to wannan ƙarshen inda ake ɗan jingina shi ake cewa akhiratul rahal to abin da ke tsakanina da manzon Allah dan wannan madogarin in mutum ya zauna akan dabba zai iya dungwara da shi to ni kuma ina bayan wannan abin akan dabbar tasa qala ya mu'adh ibn jabal sai manzon Allah ya ce ni kai mu'azu dan jabal qultu labbaika nace na amsa na kuma na amsa maka rasulullah ya manzon Allah wa sa'adaika kuma ina ba da goyon bayar biyayya gare ka kan goyon baya ma'ana goyon baya bisa goyon baya Tun masara sa'atin sannan sai manzo ya tafi na ɗan wani lokaci Tun maƙala sannan sai sake cewa ya mu'ad kai mu'ad ƙultu labbaika na sake cewa da shi na amsa na kuma na amsa maka rasulallah kai manzon Allah wasa'adaika kuma ina mai ba da goyon baya akan goyon bayan biyayya gare ka ثم masara sa’atan sannan ya sake tafiya ta ɗan wani lokaci tun maƙala sannan ya sake cewa ya mu'ad kai mu'ad labbai ka ya na ce masa na amsa na kuma na amsa maka manzon Allah adaika ina mai goyon baya da ƙara goyon baya akan biyayyarka ƙala hal tadri ma haqqullahi ala ibadi sai yace ko kana da masaniyar menene haƙƙin Allah akan bayinsa ƙultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai ni ko nace da shi Allah da manzansa ne mafi sani ala manzo yace haƙƙullahi ala ibadihi haƙƙin Allah akan bayinsa an ya'buduhu shine su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayya da shi da wani abu cikin bautar thumma sara sa'atan sannan manzo ya sake tafiya na dan wani lokaci thumma qala sannan yace ya mu'adh bin jabal kai mu'azu dan jabal qultu labbaika rasulullah nace na amsa na kuma na amsa maka manzon Allah wa sa'adaika ina mai goyon baya da taimako da agaji bisa agaji akan biyayyarka Baƙala sai yace hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah to kuma ko ka san menene haƙƙin bayi akan Allah idza fa'aluhu idan sun aikata nasa haƙƙin da ke kansu idan su sun bauta masa ba tare da sun yi tarayya da shi ba ko kasan su kuma mai nasu haƙƙin da ke wajensa ƙultu mu'ada ya ce sai na ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzansa ne mafi sani ban da masaniyar haka ƙala manzo yace haqqullahi haqqul ibadi haqqul ibadi ala haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah Allah yu'adhibahum kada ya azabtar da su muddin sun bauta masa ba tare da sun yi tarayya da shi ba wannan hadisi ma yace akhrajahu al-bukhari fi kitab al-libas imam al-bukhari ya rawaice shi ya da shi a cikin kitabul libas babu irdafin rajuli khalfar rajuli babu da ke dauke da bayani akan wani mutum ya goya wani akan dabba yadda mu'azu ya kasance wanda aka goya manzo ya kasance wanda ya goya za mu koma mai bibiya hadisi lafazin ruwayar imam muslim da suka yi tarayya da imam bukhari wajen ruwaya amma akan samu bambanci ta bangaren lafazi a ruwayar imam muslim da ya ce daga mu'az ya ce ƙala mu'az ya ce kun turidfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun turidfa a nan kuma namu baina ana radifu ko baina ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam a can kuma kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance wanda aka goya wanda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya goya ala himarin a kan wani jaki sai ruwa ya nuna jaki ne ma abin da aka haudu ko ruwa ya gaban mu ta fito da magana jaki ba ta faɗa ba idan ka goya wannan ya jikin wannan sai ta baka ma'anar abin da suka hau cewar kan jaki annabi ya goya mu'adhu bin jabal ko da yake cewa tsakaninsa da tsakanin annabi bai fuka ce ɗan ƙarshen da yake kasancewa a siddin dabba ta taguwa da ake jingina to ma'ana in jakin nan an ɗora masa siddi to bai wuci wannan abin da ke tsakani ba in ma bai da siddi yar tazarar da ke tsakanin annabi da shi a hawan da suka yi bai wuce a samu wannan ba an fahimta ko yake cewa na lahu ufair shi wannan jaki da muka hauni da annabi ya goya ni ana kiransa da suna ufair sunan jakin ufair za mu ji bayani in mun zo sharhi qala mu'az ya ce fa qala ya mu'az sai annabi ya ce kai mu'az tadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi amma anan namu da ya ce ya mu'az bin jabal ko sai da mu'az ya ce labbaika ko rasulallahi wasa adaika ya ɗan tafi gaba kaɗan ya sake kiransa isa ki cewa da shi labbaika rasulullahi wa sa'adaika idan sake tafiya kaɗan isa ki kiransa shi kuma ce da shi labbaika rasulullahi wa sa'adaika ko ita kuma wani manzo yana ta kiran sunan Mu'ad kafin ya kai ga gaya masa abin da zai gaya masa dan ya jawo hankalinsa cewa abin fa da yake so ya gaya masa abu ne mai nauyi mai girma mai mahimmanci a kira ka ka amsa kana sa ran za a ce gashi ko sai aka shiru ba a ce gashin ba an tattaro hankalinka sai aka sake kiranka ka sake amsa. to zuciyarka za ta baka cewa to fa abin da ake so a zamu babban abu ne muhimmi ne shine malamai suke cewa daga cikin dabarar ilmantarwa ka sa wa ɗalibin ka shauƙin abin da zaka bashi kafin ka bashi ka muhimmanta masa abin da zaka bashi kafin ka bashi ka ga ma girman abin da zaka bashi ba karama abu ne sai dauke shi da da daraja ma'ana manzo ya jinjina abin da zai gaya mu'azu kafin ya gaya masa ta haka in ya kira shi ya amsa sai dan tafi kuma kiransa ya amsa sannan ya kuma tafiya ya kuma kiransa ya amsa sannan ya tafi sannan ya kai ga gaya masa abin da ya gaya masa to amma ruwayar imam muslim kawai ta zo a takaice da cewar kawai sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi tadri ma haqqullahi alal ibad a ta gaban mu kuma sai da aka ce hal tadiri ko shin ko ka san ko kana da masaniyar to nan da aka ce tadiri sai ka kawo waccan hal din ka sa'an sai ta fito maka ta fito maka da abin da ake nufi a ruwayar Imam Muslim kamar da ruwayar Imam Muslim take ga mana jaki ne waccan ko bata faɗa ba da haka sai ka tashi bayanan da hadisin ya kunsa baki ta. yace da shi ma haqqullahi tadiri ma haqqullahi alal ibad ko kana da masaniyar me haƙƙin Allah akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah ko me haƙƙin bayi akan Allah mun ga shi kawai a sabe a jere manzo ya faɗa amma a can bayan ya gaya masa haƙƙin Allah akan bayi kafin ya gaya masa haƙƙin bayi akan Allah sai da ya sake yin tafiya ko ikiraye shi ya amsa tun sanan daga baya yake gaya masa haƙƙin da wato anin bayan suke da shi akan Allah ɗin ƙala ƙultu Allahu wa rasuluhu ala shi ce masa sai Allah da manzo su ne mafi sani sai ce fa inna allahi alal ibadi amma a ruwa take gama mu ko cewa yi haqqullahi alal ala ibadi an ya abudu nan kuma sai ce fa inna allahi alal ibadi an ya abudullaha wa la yushriku bihi shay'a nan kuma aka ce an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a bangaren ma'ana dai abu guda suke baro shine bayi su ta Allah da bauta kada su kuskura su yi tarayya da shi cikin bautar wa haqqul ibadi ala Allah azza wa jalla arwai imam muslim a kuma nan take gaban babu maganar azza wa jalla ko so da haka aka ce to haƙƙin kuma da wato ainihin bayi suke da shi akan Allah mai girma da buwaya Allah yu'azziba man la yushriku bihi shai'a. kada ya azabtar da wanda ya rayu yana mai bauta masa bai yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta ba amma lafazin da yake gaba mun ruwa Imam Bukhari Allah yu'azzibahu kawai kada ya azabtar da su sai ka fahimci cewa eh waɗanda ba za a azabtar din ba waɗanda suka rayu suna kadaita Allah da bauta ba su hada shi da wani abu cikin bauta ba suka mutu akan haka su din ne suke da wannan haƙƙi akan Allah na ba zai azabtar da su ba an fahimta ko to bayan abinda muka ji na ruwa imam bukhari da kuma zuwa nan na ruwa imam muslim akwai ƙari a lafazin ruwa imam muslim ƙala ƙultu ya rasulallah mu'adu ya ce sai ce ya manzan Allah afala ubashirun nasa ba na yi wa mutane albishir ɗin wannan maganar da ka gaya min ba ce in dai suka tsara bauta Allah suka ɗayanta shi da bauta ba su yi tarayya da shi ba ba zai azabtar da su ba wannan ai abin wa mutane albishir ne abin a faranta musu rai da shi ne ga abin da kawai za su tsare su tsira daga azabar Allah ba ne musu albishir ba kungarwa take gaban mu babu wannan ƙala sai manzo ya ce la tubashshirhu kada kai musu albishir fayattakilu sai su shantake fayattakilu sai su ki yin aikin da ya kamata su yi su samu darajar da ya kamata su samu da martaba a gurin Allah kawai suna ga ai ba sa tarayya da Allah to za mu bibi hadisin ɗaya bayar ɗaya mu'azu yake cewa bayyana ana radifin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ta bayyana tana zuwa bayyana tana zuwa bayyana ma da akan faɗe ta a halin ina wanda annabi ya goya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne sai malamai suke cewa a wannan gaba ana sanar da mu falalar sahabin annabi mu'ad dan jabal da ya dace da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya goya shi akan dabbarsa nutsuwa da kai ne yake sa dauke kan dora akan abin hawa na an kai ka inda zan kai manzo ya nutsu da shi wanda yasa malamai har suka yi littafi na mutanen da manzon Allah ya goya a dabbas akwai irin su Abu Huraira akwai irin su Mu'adh bin Jabal akwai irin su Abdullahi dan Abbas da sauransu cewar ba kowa bane ma cikin sahabbai ida ce da manzo ya goya shi a dabbas wasu ne suka samu wasu ba su samu kaga matsayi ne sannan malamai suka ce hadisin ina sanar da mu halaccin goya wani akan dabba din ba za a ce a ah, yanzu ko hakku ko biyu akan wannan jakin an gane ko ya halatta da mu zai iya ɗauka an fahimta abin da ba a yadda ba ka ɗora masa abin da ya fi ƙarfin ikonsa eh, inda da akwai mutumin da jaki ba zai iya ɗauka ba to kai ya an gane ko sau da zai ɗora masa abin da ba zai iya ba amma in kun kai ku uku ike iya ɗauka kamar ya ɗau mutum ɗaya ina da ƙwari da ƙarfin da zai iya ɗauka ba a matsa masa ba babu laifi ya halatta obalodi ne ba a su ko? eh sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu wani sashi na ƙanƙan da kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake da kima da matsayin da babu ya shi a duniya amma yadda ya hau jaki ya goyo irin excellence yanzu ba za su yi ma goyo ba ko ah, to yana motar ma sai dai shi shi kadai a ciki da direba direban ma dan dai mota ba ta tafi ta kadai ba sai mai bindiga kaga yana magana ya goya ka ko to wannan nuna mana an kanda kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana sanar da mu hatta jakin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da suna har ma sahabbai sun kiyaye gashi har sun haddato mana mu ma mun sunan jakinsa Ufayr wannan kalma ta Ufayr da ake gaya masa asalin kalmar al-afru shine ƙasa turbaya kamar da yake cikin hadisin wa ruhu thamina na cewar idan kare lallage a cikin abin shan ɗayan ku ki wanke shi sau bakwai na ƙarshe sa ƙasa a wutar wayar wa ruhu thamina a karo na takwas ku bar shi ne shi da ƙasa to ufair ma'ana jakin da yake da kalar ƙasa ai eh, akwai jaki mai irin wannan kalar brown to irinsa ne jakin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan dina daga cikin abin da yake nuna mana damuwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi annabi Muhammad a kiyaye jakinsa a kiyaye sunan jakinsa komai nasa to shine kauna ta gaskiya gare shi amma ba baka ba san shi ba baka san abin da ya shafe shi ba ka zo kai ta kururuwa kai kai ne shi shi ne kai kai nasa ne na shi naka ne a gani a aikace abubuwan da suka shafe shi aka kada mu da su su kai dan sa gaba to malamai suka ce an ce ar-radib ko rid kamar da yake a cikin ruwa muslim wanda aka goya akan dabba shi ake gaya wa haka da yake cewa laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahal babu wata tazara tsakanina da annabi tsira da abinci Allah su tabbata gare sai gwargwadon ƙarshen sittin da ake dora wa taguwa ko doki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mu'ad yace ya mu'ad bin jabal kai mu'ad dan jabal ashe zaka iya kiran mutum da sunansa da sunan babansa ko babu laifi ka iya kiransa shi kadai kamar yadda a ce gaba ce ya mu'az ya mu'az ya mu'az za kuma ka iya karansa da shi da sunan babansa mu'az bin jabal ya halatta a ce to kai da sanar ka kiransa sai ka hada da sunan babana babu laifi ya halatta a yan dai baya bane da wulakanci babu wani abin ji a ciki ko yawa kuma ai martaba ce gare ka cewar an san ka an san babanka ai matsayi ne ko da zuwa na cewa dan babansa ba ka gani dan babansa kawai babansa sai ka ji zanka ya so kamar ana faɗa kai ba a san babanka ba amma ka ce wani dan wani daraja ce ce labbaika rasulallah abin nufi na amsa na kuma na amsa maka ya manzan Allah wannan da ina nuna kaddarawa daga mu'az zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ice ma ya amsa din na'am kawai a sai ya zo da lafazin da yake cewa na amsa na kuma na amsa maka saboda tsaba biyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba kai a ce annabi ya ce ba ka ce kuma ba wani dan bayani na malamai akai kuma ma ka ce kafi kwasan sa kana nema a samu wani dan sako da za a dan baka wani rangwame kada kai a ce har da kai a ciki fa masu kira ma ce na amsa na kuma na amsa ma kira kan kira amsawa kan amsawa sannan da ya ce wasa adaika malamai suka ce abinda ake nufi ina mai ba da agaji musa'ada ina mai ba da gudunmawa da taimako a kan biyayyaka a shirye nake da duk abin da yake ana buƙatar ɗauki da gare ni na biyayya gare ka zan yi shi mana ba na amsa maka ba wai amsa ba ce kawai amsawa ce mai haɗe da zan bi ka mai haɗe da ni mai maka biyayya ne abin da kake so ai to haka ake so bawa musulmi ya kasance ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a san da yake raye kuma ga hadisansa a san da baya raye sai zan tuttukan su da an ce manzon Allah ya ce ka ce to labbaika wa sa'adaika na amsa kiran da manzo yake cewa ya ayyuhan nasu ko kuma ya ku musulmi ko ya ku mu'minin to na amsa masa kuma abin da ya faɗa a shirye nake da in agaza a yi da ni kuma in taimaki abu haka kowane musulmi ya kamata ya kasance game da abin da ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce da shi hal tadri ma haqqullahi ala ibadi ko ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa shine malamai suke ce abin da ake nufi da haƙƙin Allah akan bayi abinda Allah ya cancanta da shi daga wajen bayinsa ko ka san abin da Allah ya cancanta da shi daga wajen bayinsa Allah ya cancanci su yi masa wannan abu nauyi ne a kansu su yi shi malamai suka ce an ce alhaƙu ina zuwa da ma'anar tabbataccen abu ko ka san tabbataccen abin da Allah yake da shi akan bayi akan kuma faɗi alhaƙu ana nufin gaskiya kishiyar barna da ɓata kamar yadda wani lokaci akan yi amfani da alhaƙu ana nufin abin da yake lalle dole wasu lokuta kuma akan yi amfani da alhaƙu abin da ya dace to abin da ya dace ka ba Allah abu ne na lallai ka bi Allah bin Allah gaskiya ce kuma abu ne da ubangiji ya cancanci haka da gare ka duka ya haɗa. to a wannan gaba malamai suke cewa hadisi ina sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana da haƙƙi na musamman nasa akan bayinsa wannan haƙƙin kuma shine su ya tashi da bauta kada su kuskura su haɗa shi da wani a cikin bauta in suka samar da wannan sun samar da haƙƙin Allah da ke kansu nauyi da ya zama dole su samar a game da ubangijinsu a alaƙa su da shi to ko da annabi ya tambayi mu'az bin jabal ko ka san haƙƙin Allah kan bayansa abin da ya fito daga bakin mu'az bin jabal sai ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai da manzan Allah Allah da manzansa ne mafi sani Allah da manzansa ne suka sani sai malamai suka ce a nan ana koyar da mu dangana abin da ka sani ba zuwa ga Allah koyar da kai ake kai ma da wani zai zo ce da kai ko ka san kaza kakkaji nauyin ko kunyar ka ce masa Allah ne masa ni ban sani ba abin da ka sani ba ka ce ba ka sani shine amana ta ilimi in ka sani faɗi in ba ka sani ba ce ne ban sani ba isa malamai suke cewa la adri nisful il ka ce ba ka sani ba ma rabin ilimi ce tun da haka gano ba ka sani ba kuma ka san ka faɗi ka sani ba ka kubuta daga kaje ka kutsa abin da ka sani ba ka jefa kanka cikin halaka so da sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafi sani su suka sani ne ba sani so da in baka san abu ba ka ce Allah da manzansa ne suka sani a lokacin da manzan Allah yake raye bayan ka ce Allah ne masani sai ka goya da manzan Allah sannan manzan Allah shi ma da ake wahayi zai iya sanin abin da ba mu sani ba malamai suka ce amma bayan rayuwarsa in aka tambaye ka abin da baka sani ba kake so ka dangana abin zuwa ga Allah tunda shi ba abin da bai sani ba sai ka ce Allahu a'lam shikenan ya wadata an fahimta ku saboda yanzu manzo bai nan bare a masa wahayin abin ya sani ko mai yiwa yana daga cikin abin da Allah bai sanar da shi ba in ka ce shi ma sani ka faɗa abin da baka da masaniyarsa an fahimta ku sai malamai suka ce to zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kamar yadda Mu'az ya faɗa a san da manzo yake ra'ayi amma yanzu sai ka ce Allah ne masani sai kai shi ka mika al'amarin zuwa ga wanda babu abin da bai sani kai kuma ka tabbatar cewar abin da Allah yake faɗa wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila to kai a cikin kaɗan ɗin baka san wannan ba sannan bayan haka ƙala manzo sai yake cewa haqqullahi ala ibadi haƙƙin Allah akan bayinsa an ya abuduhu da wani abu cikin bautarsa ko mu'adu na sa shi yi shauƙin abin da zai gaya masa na sa shi ya ga mahimmancin abin da zai sanar da shi na ya ta kiran sunansa ya mu'ad sai ya amsa sai ci gaba bai gaya masa ya mu'ad sai ya amsa sai ci gaba bai gaya masa to kuma da zai zo zai ba faɗa masa ya ce a tadiri ko kana da masaniyar nan ma dai na da gaya masa abin fa da zai gaya masa babba ne don ga shi ya mari masa canke ko ka sani ka cece ka cece ka san kaza yace ban sani ba ya tabbatar wa kansa rashin sanin abin to zai zai ga wannan abin da mace zo wani abu ake so a ilmantar da shi da baba kowa ya sani ba domin ga shi yana daga cikin sahabbai masu basira masu ilimi amma wani abin da ake so ya sani bai san shi ba ko ake sa bai da masaninsa to a gaya masa sai ka ga ya kama ya riƙe isa malamai suka ce to zaka iya in ka zo ɗalibanka ka ce waye ya san kaza setiris a rasa wanda ya sani sai ka ce to abinda ake nufi da shi kaza to wannan yana daɗa sa abu ya zauna fiye da kawai ka zo ka gaya mutum hankalinsa bai kawo kan abin da ka faɗa ba sai ka sake tambayar sa me na ce ma sai ka sa gaya ba amma ka ce wa ya san kaza ya yi tiris ina ma ya sani ya faɗa isa matsayi da falala su sai bai sani ba kana faɗa masa sai ya kama to ba zai za a sake zuwa ce da shi wa ya san kaza in shiru bai sani an fahimta ku to wannan wani dabara ce ta ilmantarwa in kana bibiyar cikin manzo da wato ainihin zama su da sahabbai za ka zama da ƙaƙurin malam za ka fahimci yadda ake ba da ilimi da kuma wato ainihin sauƙaƙa shi ga wanda ake bayo to malamai suka ce a wannan gaba ana sanar da mu cewa ɗayanta Allah da bauta shine haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa in za su bauta masa su bauta masa shi kadai wa ma umiru illa abudu wa ma'umiru illa liya'budullah illa liya'budullah mukhlisina lahu eh, ba umarci bayi da su bauta kowa ba sai Allah shi kadai suna masu tace masa addinin yahudawa ne kiristoci ne ko ma waye shine umarnin da Allah yi wa duk bayinsa cewar su kada tashi da bauta kada su hada shi da wani cikin bauta dan haka wanda ya samar da wannan haƙi to ya zama adali ya mu'amalanci ubangijinsa ta salon adalci ya bai wa Allah abin da ya cancance shi yawa Allah abin da yake nasa da zarar mutum kuma ya samar da giɓi a wannan haƙƙi isa ke? bai bauta wa Allah shi kaɗai ba ya goya da bautar wani to ya yi zalunci ya cuci kansa kuma bai baiwa Allah haƙƙinsa haka Allah ya faɗa a ta hanyar wasitin da lukuma ne wa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah sai ga mana haƙiƙa yin tarayya da shi zalunci ne mai girman gaske da ba sama da shi a ce da wanda ya halice ka isamar da kai bayan babu kai isamar maka da abin da zaka ci iskar da zaka sha ruwan da zaka sha abincin da zaka ci suturar da zaka sa inda zaka zauna ya gama maka duk abin da zai maka na gata da ni'ima a ce kuma sa na kabauta masa ka ƙi masa ka cika azzalimi ka cika mutunci duk wata cuta da zaka sai ta biyo bayan wannan domin duk wani wanda ka cuta bai kai wanda ya maka wannan abubuwan ba kowaye bai kai shi ba in iyaye ne iya abin da suka yi maka su ma sai da ya samar da su sannan suka yi maka ka tun da ka kasa baiwa Allah haƙƙinsa ka cuci wani ma abu ne mai sauƙi. so da haka haƙƙin Allah shine a ɗayan tashi da bauta kada a kuskura a yi tarayya da shi da zarar mutum yi tarayya da Allah to ya tuci kansa kuma ya zama azalimi a mu'amalarsa da mahalicci bai baiwa Allah haƙƙinsa ba sai manzo kuma yake cewa hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah ko ka san kuma meye haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah ko ka san me bayi suka cancance su samu a gurin Allah idza fa'aluhu idan sun aikata nasa haƙin idan si sun bauta masa ba tare da sun yi tarayya da shi ba ko ka san me suka dace da ibasu me ya dace da wato ainihin su samu a gurinsa to suke cewa wannan gabar ita ma tana gaya mana cewa bayan Allah ma suna da haƙƙin da suka cancanci su same shi daga wajen Allah da ya ɗora wa kansa da kansa ba su shi domin shi ba ya matilas an fahimta su ya ce su bauta masa umarni ne daga gare shi zuwa gare su lallai to in suka sauke wannan haƙƙin sun sauke abin da ya ɗora musu amma shi ya sa su a cikin wato ainihin aljannarsa ya kare su daga yi musu azaba ba wanda ya sai tilasta masa an fahimta ko adalci ne irin nasa da falala da baiwa irin tasa i zamanto cewar zai saka wanda ya bauta masa bai tarayya da shi ba da sa shi aljanna da tsare shi daga wuta surakato ina daga cikin haƙƙin bayi da suke da shi akan Allah da shi ya dora wa kansa da kansa zai musu ba dan ya zama dole ya musu ba A'a, shi ne ya dora wa kansa da kansa cewar wanda irayuna mai bauta masa shi shi kadai bai tarayya da shi zai masa sakayya da tsare shi daga wuta ba zai azabtar da shi ba zai sa shi a aljanna Allah ka datar da mu ne malamai suka ce abin da ake nufi da haƙƙin bayi akan Allah ma'ana abu ne da ba makawa in dai sun kaɗaita Allah da bauta shi kuma ba zai azabtar da su ba قال حق ibadi ala Allah alla yu'adhibahu wanzo yake cewa haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin kai bayi akan Allah shine kada ya azabtar da su abin nufi kada ya azabtar da su idan suka mutu suna masu ɗayan tashi da bauta suna masu tace bautar su gare shi shine za su cancanci na ba zai azabtar da su ba sai dai saka musu da gidan rahama aljannarsa mafificin wato ani abin da zai ba su su hole su more sannan kuma ya yadda da su kuma da ya tabbata cewa idan ubangiji ya sanya yan aljanna cikin aljanna sai kuma ya tambaye su suna da buƙatar suna da wata buƙatar da suke buƙatar a yi musu sai ubangiji banda wannan abin da kai wanda da ba sama da shi ba kamarsa suna ga an kai koli sai ce na yarda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba ai a sa ka a cikin inda yake da daɗi a cikin kai fushi in aka fushi da kai za a iya fidda kai za a iya hukunta ka ai da matsala a gaba ko sai ce to na yarda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku to wannan yaddar ita ce ƙoli ƙari akan shiga aljanna wani shi ke tabbatar maka da cewa to zama dindindin an fahimta ku so da ka to wannan abu da zai faru zai faru ne ga waɗanda suka rayu suna masu ɗayanta Allah da bauta da su yi tarayya da Allah cikin bauta da haka inda mutum ya mutu yana ta Allah da bauta wanda ta kai da ubangiji zai masa ko da a kafin ya mutu da can can farkon al'amarinsa ya yi tarayya da Allah amma ya watsar ya ta addinin musulunci kamar da ya faru da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin aiko annabi Muhammad din sun yi shirka to wanda ya riga ya gyara al'amarin su tsakaninsu da mahalicci irayu har ya kuma zuwa ga mahalicci baya tarayya da shi to ita ce sakayya da Allah zai masa ya tsare shi daga wuta ba zai azabtar da shi ba zai sanya shi cikin gidan rahamarsa shi malamai suka ce wannan hadisi na sanar da mu a wannan gaba cewa ubangiji bai azabtar da bayin da suka dayan tashi da bauta haƙƙi ne da ya daukar wa kansa ya ɗora kansa cewa abin da zai musu kenan sakayya da wato kare su daga azaba da kuma jiyar da su daɗi kamar da muka faɗa a ruwa imam muslim ya zo da cewa afala ubashirun nas mu'aza ya ce to bane wa mutane albishir da wannan magana da ka gaya min ba shirga wani abin daɗi su yi ƙoƙari su tsara bautar su ga Allah kar su kuskura su bauta wani ba Allah ba ba su ba fuskantar azaba Allah tsoron duk da ake yi nan an mutu a shiga bala'i to ga magani ga mafita ba na yawa mutane albashir da wannan ba to shi ne sai malamai suka ce a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa ɗalibin ilimi a gaban malaminsa irka neman ƙarin bayani akan abin da ya koya na karatu to wannan malam bayanin da kai na karatu kenan na iya kaza da shi na iya cewa kaza akai kenan an fahimta mana ina nuna kana ganewa wannan abin da aka faɗa mu gashi kan a gaya mu sai da aka kira sunana daya biyu uku duk ba a faɗa ba sannan aka faɗa kan a faɗa ma sai da aka ce ko ka sani na ce ban sani ba aka gaya mu to yadda aka jinjina kafin a gaya mun dinnan ni ma kuna yi garajen gaya wa kowa an fahimta ku? ko ku a'a ni ne aka yi min wannan jinjinar aka ba a hankali amma ni in an ga min na iya ga kowa akan kari a gaggauce sai ce ko na yi wa mutane albishir to sai mazo yake cewa a'a kakka yi garajen yi musu albishir kai ma dan na musamman ne na gaya maka ko kai warin wannan an gama ba matsala ne kana da kaifin basira kana gane al'amura kana da hazaƙa ba ka da matsala sunan wani ɗalibi namu ba ka da matsala abokin karatu kuma malami da muka kowarwa ta da shi <laughs> an gane ko sai ce kakkai musu albishir shi ne malamai suka ce ana ana nuna cewar ko da kayi karatu gurin malam wani abin da yake bukata ka koma masa ka koma masa shi to ko kaza in yace da kai eh to ka samu karfin gwiwa cewar ba matsala ga ka faɗa ba in kuma yace da kai a'a ai kaza kaza kaza to sai ka kiyaye da abin da ya ga maka shi ne zaka fahimci abin yadda ya dace sannan bayan haka malamai suka ce hadisi na sanar da mutuwar ana so aiwa ɗan uwa musulmi albishir da abin da zai faranta musu rai shi ya sa mu'azu ya ce bane musu albishir ba saboda ya ga abu ne mai na alkhairi abu ne wanda yake in ka tsaya ka tsare shi za ka tsira ka kubuta to shi shine malamai suka ce eh, ya an so kai wa mutum albishir da abin da zai faranta musu rai idan idan kai masa albishir da wannan abin ba zai zama masa fitina ba in zai zama masa fitina to kaka gaya masa yafi ka jinkirta gaya musu shi sa mazu annabi ya ce shi haka kai musu albishir ai shi an masa albishir din ko ai shi an gaya masa eh to kai waɗanda kana cikin irin wannan in an muku albishir da irin waɗannan abubuwan an sanar da su ba za su shantake ba ba za a rasa su ba to in mai irin wannan ne ya gaya masa albishir daidai ne an so shi sa manzo ya gaya ma amma kai kuma sauran jama'a gama gari akwai wanda ba sa gane al'amura akwai yan ashen take a miƙe kafa in suka ji wannan su sai ji a asara su kuma to ba kowa za a gaya ba kakka gaya musu kai dai kana daga cikin na musamman da za a iya gaya wa amma ba kowa za a gaya shi isa ma ban gaya wa kowa din ba kai zama kai nake goye da kai kake tare da ni ka gaya maka na kira sunanka na kuma kira sunanka na kuma kira sunanka na ce ko ka sani kace baka sani ba sannan na gaya maka to wannan ka kiyaye da wannan shi ne sai malamai suka ce a wannan gaba har wa ana sanar da mu cewa ya halatta a keɓe wasu ɗalibai da ilimin da ba kowa ake baiwa shi ba ko idan aka duba akwai zakakuran ɗalibai waɗanda suka fi ganewa wanda suka fi fahimta wanda suka fi tsantseni za a iya ware su a ba su karatun da ba kowa ike iya gane shi ba sai irin su irin su wannan ba za ce ta amana din ba zaba yake sai wanda ya ga dama yake ba karatun su. ko in yanzu ne sai wani ya ce haka a to akwai irin wannan ana yin aji aji na ɗalibai kaga daga nan aka samu bambancin aji da aji ka ɗauko abin da ya kamata ka ba ɗan aji biyar kace za ka ba ɗan aji ɗaya za ka ta shirman ka ba zai gane ka ba in kuma kace za ka ɗauko abin ɗan aji ɗaya ɗan aji biyar sai kana ta da shi ba wannan ni an mai ne kamar wani dolo kamar bana gane abu ta yi abu abu ko to da sai ke gaya mana cewa ana iya keɓe wasu ɗalibai na musamman da aga suna da hazaƙa suna da basira da fahimta da kaifin hankali a ba su karatun da ike bukata irinsu waɗanda kuma aka san cewar suna da ƙarancin gane abu da basira to ka a ɗauko abin da yake da nauyi a basu sai a kodasu daga karatu sai a rasa su an fahimta ku kuma haka yake faru ka ɗauko abu manya-manya na karatu kana ba wanda baya gane sai dai ka ko ana ta daddarewa kun fara ɗalibai hamsin amma sun koma biyar sai ka kana yawo ba ka zo wala wallahi abu ne nan kai na ma ciwo ya rika ka kasa gara bayanin ba ko to wannan yake cewar a kiyaye da irin wannan wajen ba da ilimi to sannan malamai suke cewa da manzo yake cewa la tubashshirhum fayattakilu kada ka ba su albishir kada ka yi musu albishir da wannan abin na gaya maka sai su shantake sai su saki na dafi sai malamai suka ce wannan hanin da annabi ya yi wa mu'azu hani ne ba na haramci ba ba hanin haramci ba hani ne ba shine abin da ya fi ba wanda ake cewa hannun tanzi hannun wato tsaftace abin da ba shi ya kamata a yi ba da kato irin wannan hannun ne ba hani ba da na haramci saboda a ƙarshen al'amarin rayuwar mu'adabin jamal ya faɗa yi albishar an fahimta aka ce ko ba halayyarsu ne su saba mazan Allah su yi abin da ya hana su an fahimta ko da aka sai kiran cewa hannun ba hannun haramci ba ne. a hani ne na tsantsenin ga abin da ya kamata yanzu a kasance a kai ko za a faɗi wannan bayan su ashe kana iya yin ilimi ya zama ba da shi ba yanzu ba ne lokacin ba da shi kai yanzu ka yi shi amma ba wani shi ba yanzu ne lokacin ba da shi ma'ana zai iya kasancewa wane yanzu lokacin a ba shi ilimi kaza ne amma wane ba lokacin ba shi wannan ilimin ba an fahimta ko to sannan bayan haka malamai suka ce da annabi ya ce fa abin abinda yake nufi da shi sai su dogara da wannan kalmar da ka faɗa musu ta albishi ɗin abin na gaya maka su yin aikin da ya kamata su yi su tsira ai ko an ce misali Allah zai tsare ka daga azaba in ka ɗayan tashi da bauta to ai da zaka dage bayan yin abin da yake na tilas dole na bautan nan da ka ta Allah da shi akwai wasu abubuwa da za su baka matsayi da daraja a aljanna su sa ka samu mataki na koli in mutum ita ce to ai in dai ya tsaya da bautar Allah bai tarayya da shi ba ai ba shi ba fuskanta azaba to ba zai jajirce wajen yin waɗancan abubuwan da zai samu matsayin sai dai mu dai mu shiga aljanna kawai da shiga shi kenan ko akwai irin waɗannan to kada a faɗi irin wannan abin da zai sa wato ainihin wani ƙarshen ta ma a waye gari ya je ya faɗa shirka bai sani ba garin sake sannan bayan haka a ruwayar wata ruwaya ta Imam al-Bukhari ta zo da cewar wa akhbara biha Mu'adh inda mautihi Mu'adh bin Jabal ya faɗi wannan abin da annabi ya ce da shi kada ya albishir ɗin ya yi albishir ɗin a daidai lokacin da yake gab da barin duniya ta asuman don gudun ya faɗa wa laifin ɓoye ilimi an fahimta sai malamu suka ce to tun da ku haka ina nuna hannun da manzo ya yi masa na kada ya albishir ɗin ba hannun haramci ba ne shi sa a ƙarshen rayuwarsa ya faɗa cewar ba a so mutum ya ɓoye ilimi ba daidai ba ne ɓoye ilimi innan lalazin ya tumuna na a zalla mai ce wal da min di ma bayyana hulun nasu fil kitabi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in Allah ya ce masu ɓoye abin da muka sanar da su na ilimi bayan mun bayyanar da shirya an yi bayanin komai filla filla sun fahimce sun san shi amma suka ɓoye ba sanar ba to za su fuskanci la'antar Allah da sauran masu la'anta cikin bayin Allah saboda haka mu'adh bin jabal gudun ya afka wa saban boye ilimi a ƙarshen rayuwarsa yayi wa mutane albishir da wannan hadisi da manzo ya gaya masa na cewa in dai bawa ya tsaye da ta Allah da bauta har ya mutu akan haka to Allah kuma zai bashi haƙƙin da shi kuma ya ɗora wa kansa na ba zai azabtar da wannan bawan ba to akwai malaman da suka ce a'a shi mu'azu bin jabal ya faɗi haka ne ga wanda yake ga su ma sun kai mataki irin nasa yanzu dan an musu albishir ba za a rasa su ba ya gaya waɗanda ba a ji ba matsala dan an gaya musu amma ba magana ba ce ta cewar ya faɗawa wa gama gani malamai suka ce a inda irin waɗannan ne kawai ya gaya wa to ai ba bukata ya bari sai ya kusa mutuwa zai iya faɗa ma ko a lokacin da aka ce kai ya faɗa ɗin don ba za a rasa ire-irensa ba da manzo bai gaya musu ba wanda shi ma yana iya fahimta cewa eh waɗannan a ah, to ga irin su abubakar ko irin su umar ana zuwa ma wani abin ya faru ya zama abubakar kaɗai ya fahimci abin ko tun da suna da irin wannan aida su ma sai ya gaya musu amma sai bai faɗa ba sai da ya kusa barin duniya yake fahimci cewa to fa in ban faɗa ba zan tafi da wannan ilimin da manzo ya sanar da kuma gashi an hana koyar ilimi sai da malamai suka ce a wannan na cewar gudun kada ya saban koyar ilimi shine yasa ya faɗa kuma a lokacin nesawar shekarun ta sa da su ma al'umma sun riga sun jajirce sun gaba dagewa ko bin Allah ya riga ya zama masa jiki an fahimta ko su ka ashe kana iya faɗa ilimin da da ba za ka faɗe shi ba yanzu lokacin a faɗe shi yayi ka faɗe shi to shine abin da wannan hadisi kusan gaba ɗaya kunsa kuma shine irin dan abin da Allah ya kai ido na zuwa ga shi na tsakuro muka samu bayanin abinda muka yi da Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala ba wannan bayan yayi sallama yake cewa tambayarsa ta farko shin matafiyi ne zai cika sallah ne idan ya bi limami mazauni kamar a sallar isha da take mai raka'a hudu ko ta cikin rako'in da sallolin da suke da raka'a hudu eh abinda da yake sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama da ya rasu ya bar al'ummarsa akai sahabbai na cewa manzo ya rasu ya bar su akan duk wanda yake matafi ya bi mazauni sallah a sallar da ta wuce adadin wacce matafi yake yi to sai ya cika sallah saboda hadisin da ke cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi ya limamin ka zai a hudu kai kai bi kawai baka koyi da shi ba a adadin rako'in da saboda haka idan matafi ya bi limami a sallar azhar ko a la'asar ko a isha'i to ba yadda ya iya a hudu zai yi kamar yadda mazaunin nan ne sai dai in shi ne ya jagorance su sallar ya yi biyu yi sallar su sai su ci amma in dai ya bi wanda yake mazauni to sai ya cika fata wanda wasu suke bayarwa na kawari biyu ba ta da asali <clears throat> ba daidai ba ce <clears throat> ba ka bin limaminka a sallah mai raka a hudu ka bari sai da ya je biyun ƙarshe ka bi ina ce assalamu alaikum kai ma kai sallama ba kai daidai ba ba kuma za ka yi biyun farko ba bai sallama ka ce assalamu alaikum ni na ɗebi rabona ko na kwashi nawa ba a haka bai sake ka ba za ka tafi ba kuma in ya sake ka idan adadin abin da iya wuce naka sai ka ciko an fahimta ko shine daidai idan mutum ya biye zamansa ya tabbata baya bin limaminsa ko <laughs> tunda shi ga shi yana ta ruku ina ta sujada kai kuma kana zaune dirsha kana cewa yanzu fa ba tare da kai ba tare nake da kai ba tambayar sabi yake cewa akwai bambanci ne tsakanin ta'awil da ta eh a gurin magabata in sun ce a ta'awil suna nufin fassara abu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina to at-ta'wil ina zuwa da ma'anar fassara abu shi yasa Imam Tabari Allah ya kasa rama ikan ce wa ta'wilul hadhihi al-aya fassarar wannan aya sai ce kaza to amma akwai sanda ake faɗar ta'awil ana nufin karkatar da ma'anar kalma daga abin da yake shi mafi bayyana na ma'anarta zuwa wani wanda ba shine ne mafi bayyana ba a sakamakon wani dalili da zai sa a yi masa wannan fassara in ya zama da hujja da dalilin zai sa ka bashi shi fassara ta za a iya karɓa in kuma ka warsatar da shi daga asalin abin da ya fi kamata a shi na ma'ana ba tare da abin da yake karfafa kata dalili <clears throat> na ka ɗauke shi daga wannan ma'anar ba to da kai da wanda ya taharife kusan abu guda su ya waskatar da abu daga daidansu. misali tsuguna ka ci doya da bahaushe yake faɗa asalin ma'anar tsuguna ka ci doya a zo da zahirin doya a yi maka tayi ka zauna ka ci rabanka shi ne tsuguna ka ci doya akwai kuma tsuguna ka ci doya da mata suke yin wani ɗan kwale-kwale a nan shi ma sunansa tsuguna ka ci doya an fahimta ko to aka zauna neman fasara tsuguna ka ci doya ba za ka ɗauke shi daga asalin ma'anarsa ta ga doyar a tsuguna a ci ba zuwa ga wanda mata suke na kwale-kwale sai da dalili an gane ko tsumura ka ci doya shi ma ko to an fahimta ko sau da ka in ka ce ka na ga wancan tsugura ka ci doyan nan ya mata kyau to an san ba doya kake ne ta ci ko shi na je gurin wani ya ce tsuguna ka ci doya to bai kamata ka ɗauki shi ma'anar an kawo doya an ce a ci ba zuwa ma'anar kwale sai da dalili da dai ana gane wane ya sha kunu ka ɗauka kunu aka zo da shi zahiri isa da ya sha ko kafa kai isha ba za ka ɗauki daga wannan ma'ana zuwa ya ne ba ya haɗa rai sai da wani dalili saboda wacce ta ce ma'anarsa ta asali wannan ta reshe ana fahimta ko to an ce ta'awil asali fassara abu to akwai kuma sanda maga yan baya baya suke daukar cewa dauke abu daga asalin abin da yafi kamata a fasara zuwa wani wanda ba shine yafi ba a sakamakon wani dalili to in kai irin wannan ba dalilin to kai kuma kawo wuskatar da abu daga daidansa zuwa barna to shi ko taharib juye abu daga yadda yake da gangan lalata shi daga abin da ake nufi shine taharib an gane ko misali an ce ƙala sai ka ce a fala aka ce ƙala ba fala ba ce fala ba ƙala ba ce an fahimta ku sai ce wannan ka biyo magana da bai an fahimta shi ne bambancin tahari da kuma ta'awi ta'awi yana zuwa da ma'ana mai kyau zai iya ɗaukar mara kyau in ka tafi zuwa ga ma'anar da ba a tafi ba bisa rashin dalili in kuma ka tafi zuwa ga wacce ba a tafi amma da dalili za a iya karɓa amma ta harifi barna ne da Allah ya samu dace na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu